To masu kallon mu yanzu kuma garkuwan sarki garkuwan cindo ne da kuma autan dan banza su ne su ma suka shigo tsake fili suke fafata wannan wasa ga kuma dsp iliya nan kuna ji yana magana a makirfon yake saboda ma'aikaci ne saboda kowa yana ra'ayin katsina yana ra'ayin wasan zambe ka dai wannan wasa ka dai wannan wasa ka dai wannan wasa na tsakanin autan dan bunzan da kuma garkuwancin da masu kallon mu. saboda ka na gode kwarai da gaske Allah saka na daidai Allah ya ce da kuma gaba sakuto da sakuto kun ka to mun gode biyar su da

a slight mistake is very important here. The continuo of good order, the continuo of good order. The outcome of Zaria. No talented It was a very time support administration allowed by people. Today,

sarki na ɗaya sarki na biyu sarki na uku he knows what he's doing very well look at it so stupid so can she get it he has made it did you see how Ronaldo meets Messi everyone knows how it is going to happen but they are the two experienced no that is very good he has gone back and revenge addressing He has revenge. da aka kawai aka su ya san mabuga wallahi. Sarkin dambe. Sarkin dambe wa. Sarkin dambe sarkin dambe turki but now dogon kalli is the new current ku dubi taken dambe da Allah masu kallon ga ne na an ƙara dawowa tsakanin dai sarki garkuwar cindan da kuma autan ɗan bunza akwai wani babban mutum yana son dambe to masu kallo shi shi duniya dambe guda ya kaso ne na yi mai alƙawarin sakwato tambol nan yana magana kan magana dambe kai ka so ni gana ma ni ce kuma na aka naira a sai akwai kisa akwai na nuna a yi ko turmi ne wannan wasa nan an dawo dai turmi na biyu kowa ya yi tarko tarko tsakaninsu garkocin dan ya daga hannunsa shi ma ya daga hannunsa yana jinjina

DSP DSP ina ba su a ah, rambo ya ya dan su dambe takwas ah, ah, na sarki da kyan cuta ta koma kai tsaye haka da kuma uba wallahi na ban shekka da sarki wanda da muna huda huda da kuma uba kowa dan mu je ai dan ba nan dole ina ta kan kuma an an an ce an ba ku kuɗi kai ne ka mutu ba ku ma mu kai ka tamba ga dai wannan ai ai da na kai to masu kallon ku yan kallo ku rabu da su a ci ne ba a magana ku magana dan sakkwato na iya magana ni duk abin da kun kaga ina yi wallahi babu wanda nika so ina marketing a shi ba mutuwa babu audu abubu bai tafiya da ga malam dan nasara nan na bashi naira dubu talatin ya tura ma bai tafiya na ba aminu kuɗi ya tura ma bai tafiya shi ba ɗan gwamnan nan ba ne a duk kai ya kake shi ina ranka dan su cikin su sun faɗi ta isa jama'a dan bai ta fara yawa to ba to abdullahi ya ce ni ma na ce dan bai nan wayo yawa wani inda a lokaci ne gambo bahagon Cisco ne yanzu da kuma bahagon jamilin bangi su ne suke ta fafatawa a filin wasa da ke dai nan birnin dukkan a gidan damban dan saukwato to masu kallon mu wannan ayya masu bahagon jamilin bankin ne ya kashe gambo bahagon siskon masu kallon na mama da kuma shagon dada masu kallon mu mai safa a kafar shi dada daga bangaren kudu shi kuma mai bakin wannan ne na mama na mama daga bangaren arewa sarki to masu kallon mu ya wannan wasa nan masu kallon mu dai wannan wasa na maman ne da kuma ayya masu kallon mu kade wannan wasa na wannan wasa na wannan wasa na wannan wasa na wannan wasa na masu kallon mu masu kallon mu shagon ne ya kashe na su zai enjoy waɗanda kuɗi wannan kofi da na yi ku diba masu malam malam ne da dogon inda yanzu kuma suke dambatawa a dai wannan tsakiya a dai wannan filin wasa don yi abin ga ɗan ya wani an kallonmu an gama damban ali shagon shamsu kuma sai ga dambe ya ƙara shigowa tsakanin babba shagon shamsu da kuma silan kudawa a shagon shamsin ya kai mai duka amma bai same shi ba ga dai wannan wasa nan babba shagon shamsin shine gajere mai wando baki dogo da ja a jiki daga bangaren arewa shi kuma silan kudawan shine mai gajeren wando mai dan ratsin kura-kura daga bangaren kudu masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin babba shagon jimson da kuma silon kudawa Yeah, masu kallon buga da yi wannan wasa na ana rinjiri to masu kallon kudawan ya kai mai duka babban ma ya kai mai duka amma da ba to masu kallon sai ya Assalamu alaikum yan damban kudu da guru fada da ari ba, Ina gaida kowa ban yana kowa ba ina kowa fata da kai. Wannan wasan da muka yi ba a sanin ka sai kayi wasa shi dan ban gasa ya gado wannan. A yi rigima nan gobe a yi rigima nan a gyara gobe a bata a ce wani na son wani wani na son wani wani bai son wani wani wani ya kasu wasa ke da ni da wannan yaron da garkuwar cin da duk abokan neman arziki na yau su kwashe kasu gaba da su taya su ba mu da abokan dambe mu kuma mu kwashe kasu ta yau gaba ɗaya ba mu da abokan neman ba su da abokan dambe to abin da za a yi dole sai an yi hankuri duk abin da za a yi a sa hankuri tun da dai nan muna tare za a haɗu kuma don Allah wani abin da yawa za yi jiya don Allah da annabi ya yi hankuri duk wanda ya sa mata mere dangantar da ban jiya don Allah ya yi hankuri wasa ce ba mana a yi haƙuri da Allah wata rana sai labari a yi haƙuri da Allah Ali Kanin Bello ne yake bayani a Cikin bakin so in kira ina so in nemi mutum guda daga cikin su zo magana bari gani ina PSP yiwa to cikin dan da ake DSP yiwa DSP yiwa da Allah munita masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai an musu wasa amma dai abun ya zama gashi nan dai suna wasa